Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العليم عظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صلِّ على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Kun kamo rediyo Hausa VOH da ke nan birnin Tehran a cikin shirin sa na safiyar Laraba ta bawa ranar samu. Muhammad Aminu ke muku sallama kuma zai kasance tare da ku a cikin shirin. Ga kuma irin abubuwan da muke dauke da su. Bayan kun saurari cikakkun labaran duniya daga bakin Tahir Amin sai mu kawo muku shirin na murin masu saurare wanda Hassan Barka ya saba gabatarwa. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau. daga shi kuwa wanda Muhammad Awal Boshe shirya kuma zai gabatar. Bayan nan sai mu kawo muku shirin na tsaftar muhalli. Daga ƙarshe a kuma damamacin shirin na Afirka a yau. Da fatan masu saurare sun ci da mu kuma za su ji daɗin shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu kuma lokaci za a gyara zama da a saurari cikakkun labarun duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. iran ta ce dole ne majalisar ɗinkin duniya ta tilastawa isra'ila dakatar da hare-haren ta'addanci kan ƙasar syria ƙasar iraki za ta ɗauki bakoncin taron ƙasashe makwabta da ita a ranar asabar mai zuwa a najeriya kuma an amince da ingancin allura allurar kafin cutar covid-19 ta sinopharm ta ƙasar china yanzu kuma ga cikakkun labaran mataimakiyar jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta tilasta wa haramci kasar isra'ila ta kawo ƙarshen keta hurumin ƙasar syria da take yi tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto zahara irshadi mataimakiyar jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya tana faɗar haka a jiya talata a zaman da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya gudanar dangane da matsalolin yankin asiya ta kudu irshadi ta kara da cewa hare-haren ta'addanci wanda haramtaccen ƙasar isra'ila take kaiwa kan ƙasar syria sun saba dokokin ƙasa da ƙasa suna kuma barazana ga zaman lafiya a yankin da kuma duniya gaba ɗaya ko a makon da ya gabata jiragen yakin harci ƙasar isra'ila guda shida sun cilla makamai masu linzami 24 kan ƙasar syria amma garkuwar makamai masu linzami na ƙasar syria sun sami damar wargaza 22 daga cikinsu kuma babu wanda ya cutu da wa'annan hare-hare ministan harkokin wajen ƙasar iraki ya ba da sanarwar cewa za a gudanar da taron kasashe makwabta ga ƙasar a ranar asabar mai zuwa wato 28 ga watan augusta da muke ciki kamfanin dillacin labaran sputnik na ƙasar rasha ya nakalto fuad hussein yana faɗar haka jiya talata ya kuma kara da cewa za a gudanar da taron ne a birnin bagdaza kuma an gayyaci kasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya taron da aka tambaye shi abin da ya sa an ƙi gayyata ƙasar syria hussein ya ansa da cewa ƙasar iraki tana da kyakkyawar dangantaka da ƙasar syria amma matsalolinta da manya-manyan ƙasashen duniya ya sanya sarƙaƙiya a cikin hulɗa da ita wannan shine taron ƙasa da ƙasa na farko wanda kasar iraki take shiryawa tun shekara 1990 kuma kasashe kimani goma ne za su halarci taron na bagdaza daga ciki akwai kasashen da suke makwabtaka da ita kasar iraki wanda suka hada da iran turkiya saudiya kuwait da kuma jordan gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da allurar rigakafin cutar covid-19 ta sinopharm ta kasar china kuma za ta karbi allurar rigakafin cutar ta corona har miliyan bakwai da 7.7 daga shirin nan na hukumar lafiya ta duniya wanda ake kira covax kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto dr faisal shu'aib shugaban shirin samar da kiwon lafiya na farko ta ƙasa yana faɗar haka a jiya yawan wa'anda suke kamuwa da cutar ta covid-19 a najeriya dai suna ƙaruwa tun watan yulin da ya gabata kuma ya zuwa yanzu an yi wa mutane miliyan biyu ne kacal allurar rigakafin ta cutar corona. wanda kuma shine kashi ɗaya cikin ɗari na yawan mutanen ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran mataimakin kwamandan sojojin ruwa na ƙasar iran ya ce samar sojojin iran a yankuna daban-daban na tekuna a duniya wata matsala ce ga ƙasar amurka kamfanin dillacin labaran iran press ip ya nakalto rear admiral hamza kaviyani yana faɗar haka a lokacin buɗe gasar wasannin ruwa wanda ya hada da tseren jiragen ruwa na kasashen yankin asiya da tekun caspian a tashar jiragen ruwa na bandar anzali da ke arewacin ƙasar iran kaviyani ya ƙara da cewa a halin yanzu ya tabbata ga kasashen duniya kan cewa iran tana ba da gudunmawa mai yawa wajen tabbatar da zaman lafiya a tekun farisa da wajensa saɓanin irin farfagandan da isra'ila da ƙawayenta suke yadawa kaviyani ya kammala da cewa a halin yanzu jiragen yakin iran suna wucewa ta mashigar ruwa ta swiss canal ta ƙasar masar sannan ta shiga tekun mediterranean ta je har tekun north sea banda haka tana zuwa dukkanin tekuna masu muhimmanci a duniya a bangaren wasanni kuma an gudanar da bukukuwan buɗe wasan paralympic 2020 wato wasannin guragu da masu na ƙasa a birnin tokyo na ƙasar japan a jiya talata tashar talabijin ta habar a nan birnin tehran ta bayyana cewa an yi bukukuwan buɗe wasannin ne a babban filin wasanni na ƙasar japan da ke unguwar miji na birnin tokyo kamar yadda aka gudanar da wasannin olympic 2020 a cikin watan da ya gabata a wannan karon ma babu 'yan kallo a cikin filin wasanni na miji amma 'yan jarida wanda suka hada da 'yan rahoton gidajen talabijin na ƙasa da ƙasa da masu ɗaukar hotuna sun sami shiga don watsa hotuna da sautin abubuwan da ke gudana a taron an daga tucocin kasashe membobi a majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya a taron sai na ƙasar afghanistan wacce take fama da matsalolin siyasa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. labaran duniya ke naka saurara tare da tahir amin to yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shirin da ke muku dubi cikin wasu daga cikin lamura masu mahimmanci da suka ja hankula a bangarori daban-daban na duniya da kuma yin sharhi kansu to da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe kamar yadda muka bayyana idan masu saurare kuma suna biye da mu a shirinmu da ya gabata muna bayani ne dangane da irin batutuwa da suke faruwa a halin yanzu a kasar afghanistan wanda muka ce ko shaka babu waɗannan abubuwan suke faruwa na irin ci gaba da kuma samun nasarori na soji da ƙungiyar taliban ta dinga samu a kasar afghanistan eh, kama da tun lokacin ta fara kame wasu garuruwa da larduna har zuwa lokacin da ta kame wato babban birnin kasar ta afghanistan kabul kenan a ranar da ta gabata da kuma ta kwace mulki a kasa din bayan gudu da shugaban kasan ya yi da kuma ta shiga cikin fatan shugaban kasa da dai sauransu a cikin shirin namu din da ya gabata din da mun yi bayani kan irin kokarin da kungiyar taliban ta cikin waɗannan watannin baya baya kuma shekarun baya bayan nan wurin ganin ta kusanci wasu ƙasashe waɗanda suke da alaka waɗanda suke da makwabtaka da ƙasar ta afghanistan wanda kuma duk wani abin da ke da iya tasiri a ƙasar duk wani abin da ke faruwa a ƙasar afghanistan zai iya yin tasiri a waɗannan ƙasashe kama daga ban musamman ma da bangare na tsaro waɗanda kuma waɗannan ƙasashe ɗin a shirye suke sai duk wani abu na sai wurin kare manufofi da kuma tsaron ƙasashen su to taliban ta yi wannan ƙoƙari ɗin wurin ganin ta samu alaƙa da waɗannan ƙasashe kuma ta ba su lamuni na cewa ba ta zamanto barazana a gare su ba kamar da ta kasance a baya wanda wannan ya daga cikin watakila abubuwan da ya sanya ƙungiyar ta samu irin waɗannan nasarori da ake gani a halin yanzu da dai sauran abubuwan da suka faru a shirin da ya gabata yi waɗannan bayanai da kuma cewa a wannan karo ɗin za mu yi bayani dangane da irin alaƙoƙin da ƙungiyar taliban da waɗannan ƙasashe suka samu a tsakaninsu tattauna da ta ringa gudana a tsakaninsu don mu ga irin yanayin yadda lamura ɗin suke don haka sai a biyo mu don jin yadda shirin zai kasance. kamar da muka bayyana dai cewa kungiyar taliban ko kuma kasar afghanistan a yanayi na gaba kiɗa ƙasa ce wacce take da alaƙa da makwabtaka da wasu daga cikin manyan ƙasashe waɗanda suke da tasiri a wannan yanki na gaba tsakiya da kuma wato nahiya ta asiya waɗannan ƙasashe kuwa su ne ƙasashen china rasha da kuma iran mun yi bayyana cewa ƙasashen waɗannan ƙungiya ta taliban duk da cewa irin wasu alaƙoƙi a baya ta samu tana da wani irin mummunan yanayi da ta aiwatar na alaƙoƙi da waɗannan ƙasashe amma da halin yanzu ta yi ƙoƙarin nuna kanta a matsayin wata ƙungiya wacce ta sauya wanda kuma take ganin cewa akwai lokaci da za ta iya gudanar da ayyukanta da kuma lamun cewa waɗannan ƙasashe ɗin manufofinsu da kuma tsaronsu ko da kuwa ce tana da mulki ne a ƙasar ta afghanistan inda muka bayyana cewa ƙungiyar ta gudanar da wato tattaunawa ta tafi kasashe irin waɗannan kasashe din guda uku musamman da tattaunawa da jami'an ƙasa din idan muka fara da ƙasar china za mu ga cewa a cikin 'yan watannin da suka gabata ƙungiyar ta taliban ta aika da wata babbar tawagar eh, ta zuwa ƙasar china don ganawa da kuma tattaunawa da manyan jami'an ƙasar wasu bayanai suna nuna da cewa a yayin wannan ziyarar 'yan taliban ɗin sun yi alkawarin cewa ba za su taɓa bari a mai da afghanistan ta zamanto wani waje ko kuma wata saha da za a yi amfani da ita wajen cutar da kasar china din a siyasance ne ko kuma ayyukan soji da kuma leƙen asiri ba sama da hakan ma dai taliban da gwamnatin china din sun shata wata taswirar hanya na yadda kamfanonin china za su zuba jari a kasar ta afghanistan kamar yadda muka bayyana shirin idan ba a mance ba mun bayyana cewa irin siyasar da kungiyar taliban ta dinga nunawa cikin shekarun bayanan na adawa da gwamnatin amurka da kuma ƙoƙarin daƙile irin tasirin da amurka take da shi a nan afghanistan da sauransu wannan ya sanya waɗannan ƙasashe ɗin kusanta neman kusantan wannan kungiya din sakamakon irin yanayin yadda saka aka fara samun tarayya cikin siyasar su wato wannan a bangaren china kenan a ɓangaren rasha ma dai wakilin gwamnatin rasha din na musamman afghanistan zamir kabulov a watan yulin da ya gabata ya bayyana cewa tawagar 'yan kungiyar taliban da suka kai ziyara a moscow sun yi alkawarin za su kawo ƙarshen ayyukan 'yan kungiyar nan ta daesh ko kuma isis a kan iyakokin ƙasar ta afghanistan da ƙasashen da suke tsakiyar asiya wanda muka ce waɗannan ƙasashe ɗin suna matsayin kamar wani ɓangare na tsaron ƙasar ta rasha a saboda haka ne ma lokacin da rikicin baya bayan nan ya barke a afghanistan manzon ƙasar na rasha afghanistan ya bayyana cewa mafiya yawan yaƙuƙuwan da ke faruwa a yankin a yankuna ne da suke arewacin kasar ta afghanistan sannan kuma rasha za ta ɗau matakan da suka dace wajen ganin wannan yaƙi bai bazu zuwa da kuma shafar waɗannan ƙasashe da muke bayanin su waɗanda suke tsakiyar asiyan ba a saboda haka daga wannan matsaya ta rasha ɗin za a iya fahimtar cewa ƙasar rashin ba ta cikin wata damuwa dangane da irin nasarori da kutsen da taliban take yi a halin yanzu a ƙasar ta afghanistan kai hata ma dai birnin na kabul da ta kwace babban abin da ya dame ta shine kwanciyar hankali da kuma tsaron kan iyakokin waɗannan ƙasashe na tsakiyar asiya a matsayinsu na ƙofa na shiga rasha wata damuwa kuma da rashin take da ita dangane da waɗannan abubuwan suke gudana ita ce dangane da ƙungiyoyin ta'addanci da suke afghanistan ɗin waɗanda suke ganin bai kamata a bar su sami wani tasiri da kutsawa a ƙasashen da suke tsakiyar asiyan ba da kuma gudanar da ayyukansu a can wanda hakan a ɓangare guda zai ba wa amurka damar tsoma baki cikin harkokin cikin gidajen waɗannan ƙasashen don haka rashi take ganin cewa bai kamata irin waɗannan ƙungiyoyi a basu suna cikin gudanar da ayyukansu a waɗannan ƙasashe ba don kuwa amurka ta iya fakewa da wannan batu na faɗa da ta'addanci da neman kutsawa cikin irin waɗannan ƙasashe a takaice kana kuma a yanayi na gaba ɗaya cikin 'yan watannin da suka gabata taliban ta yi kokari wajen ganin ta janyo hankula da kuma samun yarda da amincewar ƙasashen rasha da china da kuma ba su lamuni na kiyaye manufofinsu a ɗaya bangaren kuma china da rashan sun tabbatar wa taliban da cewa da su amince da ita da irin rawar da kuma tasirin da ƙungiyar take da shi a fagen siyasa da sauransu na afghanistan da kuma sanar da hakan a hukumance wannan dangane da batun kasashen rasha da china kenan idan kuma muka zo dangane da batun iran ita ma a matsayinta na ƙasar da take makwabtaka da afghanistan wacce kuma duk wani abin da ya faru afghanistan zai iya shafan ƙasar musamman ma ɓangaren tsaro to a nan ma da dama suna cewa matsaya da mahangar iran kan wannan batu ya yi kusanci da na ƙasashen rasha da china ta ɓangaren cewa ita ma tana ƙoƙari wajen ganin an kawo ƙarshen ci gaba da yaduwar rikici da tashin hankali a yankin musamman ma dai akan iyakokinta da ƙasar ta afghanistan a lokuta da dama jami'an ƙasar ta iran sun sha faɗin cewa tsaron ƙasar afghanistan tamkar tsaron kasar iran ne a lokuta da dama iran ta sha bayyana cewa ƙungiyar taliban wani bangare ne na ginin al'umma da zamantakewa na kasar afghanistan da ba zai yi a rufe ido a kansu ba sannan kuma a baya bayan nan ƙungiyar ta taliban ita ma ta sha nuna kyakkyawar aniya ga iran da kuma nuna damuwa kan wasu abubuwan da suke same ta musamman kisan gillan da amurka ta yi wa tsohon kwamandan rundunar kudus na dakarun kare jin jihalin musulunci na kasar ta iran da sanar janar kasim suleimani inda ƙungiyar ta nuna damuwarta kan hakan da kuma yin Allah wadai da Amurka kan wannan danyen aiki da ta aikata wanda a baya babu hakan tsakanin bangarorin biyu. Har ila kuma ƙungiyar ta Taliban ta sha turo tawagar jami'anta zuwa Tehran don tattaunawa da jami'an ƙasar da kuma tabbatar musu da lamuni kan abubuwan da suke bukata daga wajen ƙungiyar. Mafi girma da kuma bayyanar hakan shine ziyarar da tawagar Taliban din ta kawo Tehran a watan janairu wanda na wannan shekarar inda tawagar ta gana da ministan harkokin wajen ƙasar ta iran dr muhammad jawad zarif daga cikin lamurin da kungiyar ta baiwa gwamnatin ta iran shine cewa jami'an diflomasiyar kasar da suke karamin ofishin ta da ke birnin harad za su ci gaba da zama cikin aminci ba tare da wani abu ya same su ba wato wannan gari da ke da tazarar kilomita 150 daga kan iyakan kasar iran a halin yanzu dai mafi yawa daga cikin kan iyakokin afghanistan da iran suna hannu da kuma ikon mayakan na taliban ne kamar yadda kuma cikin 'yan watannin baya-bayan nan iran ta ɗau bakuncin taron tattaunawa tsakanin taliban da jami'an gwamnatin afghanistan ƙungiyar taliban ɗin dai da a shekarar 1989 suka kashe jami'an diflomasiyar iran a afghanistan wanda hakan ke nuni da irin muni da alaƙar da ke tsakanin ɓangaren biyu kai a wancan lokacin amma a halin yanzu tana ta ƙoƙari wajen nuna wa iran cewa lallai fa akwai sauyi cikin siyasa da kuma tsarin gudanarwanta wato taliban ta wancan lokacin ba ita ce taliban ta wannan lokacin ba a shekara ta 2016 jaridar nan ta foreign policy ta amurka ta buga wani labari inda take ikirarin cewa iran da taliban suna shirin samar da wani yanki da kuma wani yanayi na aiki tare da zai hana ayyukan kungiyar isis da kuma tabbatar da tsaro kan na kan yakokin kasashen biyu da ya kai faɗin kilomita 572 to ma dangane da kasashen turai har yanzu yanzu dai babu wata magana guda kana kuma a fili tsakaninsu dangane da abubuwan da ke faru afghanistan din na irin ci gaba da nasarar taliban suke samu ingila dai ta nuna damuwa da kuma rashin amincewa da irin yadda amurka take janye sojojinta daga afghanistan kamar yadda ita kuma tarayyar turai din ta yi barazanar cewa za a mai da taliban ta zamanto saniyar ware matakar da ta ci gaba da abubuwan take afghanistan to sabanin iran da rasha da china daga dukan alamun kasashen turai dinnan ba za su iya yin wani abu da zai tabbatar musu da manufofinsu a wannan kasar ba kamar yadda kuma suke cikin damuwa dangane da yiwuwar kwararowar 'yan gudun hijira daga afghanistan zuwa kasashensu sakamakon mulkin da taliban take son kafawa a kasar wanda da dama suna cikin tsoro musamman idan a kwatanta da abubuwan da suka faru a shekaru ashirin din da suka gabata lokacin da taliban din take mulki a kasar ta afghanistan da irin abubuwan da mutane suka gani don haka a halin yanzu ma ana iya ganin irin yanayin yadda waɗansu daga cikin kasar da suke kokarin gudu daga kasar tun ma kafin taliban din ya zamanto ta kama mulki a kasar saboda tsoron da suke da shi a saboda haka dai a fili yake cewa kasashen turai ba sa jin daɗin abin da ke faruwa a halin yanzu afghanistan musamman bisa la'akari da yadda suka yi watsi da irin tasirin da suke da shi a ƙasar sakamakon irin siyasar su tsawon waɗannan shekaru lamarin da ba wai kawai ya taƙaita ne da irin kashin da ƙungiyar nato ta sha afghanistan ɗin ba lamarin shine batun kasantuwa mai tasiri a asiya wanda wannan lamari mai mahimmanci yana faruwa ne daga afghanistan wanda ko shaka babu a halin yanzu da taliban ta kwace ikon ƙasar. da wuya turawan samu irin wannan tasiri da suke bukata ala kulli halin dai a halin yanzu da kungiyar taliban ta zamanto wata kungiya mai tasirin gaske cikin siyasar kasar afghanistan wanda kuma wani lamari ne da ba za a iya inkari ko kuma rufe ido kansa ba don kuwa kungiyar ta da tasiri na zamantakewa siyasa da kuma al'adu sannan yanzu kuma ga na soji a cikin kasar hakanan a fagen kasa da kasa ma kungiyar ta samu nasarar cusa kanta a matsayin mai tasirin gaske a yankin don haka ya zama wajibi kasashen da suke yankin wato musamman su waɗannan kasashen na yankin da wanda suke makwabtaka da ita da sauransu su kalli wannan sauyi da aka samu da idon basira da kuma yin mu'amala da shi yadda ya dace don tabbatar da manufofin bangarorin biyu da kuma kiyaye ci gaba da zubar da jini da ƙarin zama ɗarɗar a yankin watakila a ma duniya baki ɗaya to masu saurare da kuma kawo kashe abin da mu gabatar muku a wannan shiri sai kuma a saduwa ta gaba kafin na kashe ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yanzu kuma sai a saurari shi nan namarin masu saurare wanda Hassan Barka ya saba gabatarwa ai saurare lafiya. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shirin rediyo hausa biyu hashi daga nan tehran da ya saba baku damar zuwa faɗa barkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya kamar ga tattalin arziki al'adu siyasa tsaro da dai sauransu hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai magana shine Aliyu Nasarawa Kwamin Galma. Sai mu ce subhanallah a wannan al'amura da ya samu gare mu Nijar a irin likitoci a likita bai neman sayan mashin ko sayan mota ko gina gida ko aure sai ya kasance a wannan cizon sauro inda ake ba su magani suna farcewa suna cin hanci wannan cin amana na cin amana talaka na cin haƙƙin ƙasa na amma a gyara assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamu alaikum biyo ta hausa mai magana ta siyo unguwatu da magaram a jamhuriyar Nijar. dangance da ɗage doka da aka yi ta hawa babura a yankin talabiri na jamhuriyar Nijar hakan gaskiya ya yi daidai don saboda talakawa za su damu dama su su rika fitar da kayan gonakinsu da suka noma don duba da yadda 'yan bindiga tun da aka ɗora dokar ba hasa hawa motuna ba su kai kuma ba hasa ka hare-haren ba su kai kawai ya kamata gwamnatin mu ta sake ɗaukan wani sabon salo wannan ɗora dokar hawa ma suna ba shi bane za ta kawo ƙarshen 'yan bindigar wannan kawai a sake ɗaukan wani sabon salo shine ya fi suna na abba mahamudin baram daga dima a jamhuriyar nijar da karamar hukumar gudumariya mazauni kasar libya gwamnonin nijeriya wasu daga cikin su sun ce wai za a ba wa talakawa yancin siya bindiga wannan abin bai daidai ba eh, gwanda ma a nemo matasa masu karfi a yi musu horo a basu bindigan nan su shiga daji nan in sojojin mu sun yi karanci amma haka a ba wa talaka bindiga makwabci da makwabci masu kashe junansu eh, wannan shawaran bai daidai ba sunana mamman ya yakuba awashe daga birnin tawa a jamhuriyar niger maganar janye wani bangare ko kuma daga sojojin kasar chadi daga cikin rundunar haɗaka ta g5 sahel ko jirgin sanki sahel wannan dai abin to mataki ne wanda dai kamar mu 'yan niger dai ba za a canza komi ba tunda ko a halin yanzu da sojojin chadi suke nan ai ba a yi nasarar dakile hare-haren ta'addanci ba kwanukan ga hare-hare ba kakkauta ake kaiwa a yankunan tilabiri kuma wannan gaskiya sojojin chadi kamar dai suna da matsala kai ka ce marigayi idris david itno ya mutu da duka wani sirrin yakin ta'addanci da su aka san sojojin chadi da shi tun da gwamnatin rikon kwariya ta hau sojojin chadi ba su wani kata ba su da ƙari yi kamar yadda aka san su a lokacin marigayi Idris Debi sai dai mu yi addu'a Allah ya samu shawo kan wannan matsaloli na ta'addanci ku tashi lafiya assalamu alaikum murya jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Siraji Haruna wanda aka sani da Laitoro da makarim jamhuriyar Nijar eh na shigo cikin wani gida domin in jajanta ma 'yan kasar Talabiyar gaske da tashi tashin hankula da ake samu a kasar mu Nijar kamar cikin irin wannan jihohi na Nijar to gaskiya mun yi tar da Allah wadda da irin wannan abubuwan da ake samu kuma dukkan muna mika ta'aziyar mu da wanda nasu suka mutu Allah sa kwanciya hutawa kuma Allah ka kawo mu karshe karshen tashin hankula na yan bindiga da ake samu can da nan to gaskiya kuma magabata ya kamata su zage dantse dan saboda a ga karshe su kawo karshen wannan tashin tashen hankula da ake samu na nan kasashen mu Nijar da duniya ma ga baki daya Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Iran sunana Lawa Alhaji Abbali wanda ke zamana a Agadez jamhuriyar Nijar ra'ayina a akan dokar da aka aza bara lalle shugabanni na jihar agadas da sarakai da malamai da dattijawan gari an taru an ce an tsaye da yin anko an tsaye da yin kwartaji na rakiya balis ko rakiya ko wajen agai an daina yin orkes to jama'a da dama sun ji daɗin wannan bayani sai dai wannan dokar yanzu ta bi ruwa duk abubuwan da aka ce an hana an dawo kuma ana aikata su kuma ana yin su to ba mu san me ake nufi ba an janye dokan ne ko kuma da har yanzu tana aiki jama'a ne suka bijire ma dokar to da fatan Allah ya sa mu gane eh, a rinka ma sarakai biyayya tun da wannan abin da aka kullo da shi dai alheri ne Allah ya sa mu gane assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu biyo hausa muryoyin masu saurare a gaskiya muna jin daɗi sosai irin damar da kuke bamu muke tofa albarkacin bakinmu to ni a yau kirana shine akan al'umma ma na duniya ga baki ɗaya musamman ma mutane abinda da ba su ji ba ba su gani ba suke yada labari irin na kamzon kurege ya kamata mutum in zai ba da labari to ya tsaya ya gani da idan shi kuma ya ji tabbata abin nan haka ne ina kira ga al'umman mu ta afirka baki ɗaya yan uwa musulmi mutum in zai ba da labari to ya tabbatar da labarin irin wannan gaskiya ne wallahi tallahi mu ji tsoron Allah kenan mutum in zai ba da labari ya ba da labari na gaskiya abin da ya faru mutane akasarinsa suke yada labarin abin da ba shi bane ba a faɗin duniya suna na abdulaziz prezi daga da magaram a jamhuriyar niger a tashi lahiya assalamu alaikum gidan radio poh hausa tehran kuna tare da mai sauraron ku ne da kullum tasiyo unguwar tudu da magaram a jamhuriyar niger da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakin mu a yau ra'ayi na ni dai Ana kira da shugaban ƙasar Nijar Alhaji Bazum Muhammad musa da ga hare-hare da ake kaiwa jihar Talabiri a cikin kwanakin nan wajen kusan satin nan kusan kwana ɗaya biyu kawai kaji an ce an kai hari kuma harin idan an kai shi duk manoma ne ake kashe saboda allah manoma da talaucin su za su ji ko kuma ga harin da 'yan bindiga suke kai musu na gode biyu wata hausa to marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryoyinsu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. Shirin duniyar mu a yau kenan kuwa saurara yanzu kuma sai a saurari shirin nan na tsaftar muhalli. Ai saurari lafiya. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka da kuma kasancewa da mu a cikin wani sabon shirin tsaftar muhalli. Shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke tattauna batutuwa da suka shafi muhallinmu da kuma hanyoyin tsaftace su wanda ke da matukar muhimmanci a al'umma. To yau dai a shirin namu za mu mai da hankali ne akan air pollution wato gurɓacewar iska. Da fatan kuma za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Fatima Mahmud. To madalla kamar yadda watakila kuka ji a matashiyar shirin yau dai za mu mai da hankali ne akan gurɓacewar iska. Ba abu bane mai yiwuwa mu tattauna batun tsaftar muhalli ba a ambaci iskan da mutum yake shaƙa ba. Gurɓatacciyar iska dai na sanadiyar mutuwan mutane akalla miliyan bakwai a duk shekara kamar yadda ƙungiyar lafiya ta bayyana. Gurɓatacciyar iska yakan jawo cututtuka da dama irin su asma, kansa ɗin huhu, ciwon zuciya, da sauran cututtuka da dama da wasu ma yakan shafi yara ne ƙungiyar unicef ta bayyana cewa akalla yara 'yan ƙasa da shekaru biyar dubu ɗari shida ke mutuwa duk shekara sakamakon gurɓatacciyar iska sun ƙara da cewa ɗaya cikin bakwai na yara wato miliyan ɗari uku kenan na rayuwa ne a mahallin da ke zama barazana ga lafiyarsu saboda iskar da suke shaƙa wani sabon bincike ma nuna akwai alaƙa mai ƙarfi tsakanin sinadaran da ke jawo gurɓacewar muhalli irin su nitric oxide da sauransu wanda ke sa mutum ya samu depression wanda har zai iya kaiwa ga shafa kwakwalwarsa wasu binciken da aka yi ya nuna cewa gurɓataccen iska na illata mata masu ciki musamman jariran da suke ɗauke da shi yana sa a haifi jarirai kafin lokacin su yayi ko kuma a ga cewa an haifi jarirai marasa nauyi haka kamar irin su low kenan ko kuma a ga cewa su ba ta yin girma kamar yadda ya dace a kwanakin baya kungiyar lafiya ta duniya ta bayyana cewa gurbatacciyar iska na jawo irin cututtukan da ba sa iya yaduwa wato non-communicable diseases kenan irin su kama a ce ciwon zuciya kamar yadda kuma na faɗa asma ɗin ma shi ma a baya to duk irin wa'annan ko kuma ciwon respiratory diseases irin su kamar ciwon mafitar ciwon mafitar iska kenan gurɓatacciyar iska ne babban abin da yake jawo cututtuka a cikin muhalli shi yasa ƙungiyar lafiya ta duniya ta bawa ƙasashe shawara cewa a shekara kada sinadarin da ke gurɓatar muhalli ya wuce microgram goma wasu sinadaran da ake samu a iska wanda ke illata mutane sun hada da nitrogen dioxide sulfur dioxide ozon da suke shiga cikin huhu da jijiyoyin jiki wanda suke jawo mutum illa wani lokacin ma iya tsanani ma a ƙarshe sai ya iya sa mutane masu rasaransu su ana iya samun gurɓacewar iska a gidajen ba wai a waje kawai ba wato indoor pollution kenan misali hayakin da yake fitowa lokacin da ake yin girki da itace idan ya yawa shi ma kan iya illata mutum a mahalli kuma irin wanda ake cewa outdoor pollution wato gurɓacewar muhalli wanda ake samu a waje wanda ba a cikin gidaje ba to su kuma sukan fito ne daga abubuwa da daman gaske a cikin su kamar misali abubuwan hawa ko kuma irin kamar su motoci su mashina kenan ko kuma a kona abubuwa daga masana'antu irin su combustion da komai wasu ko kuma daga gonaki ko kuma kona makamashi ko kuma irin su kona bola da dai sauransu duk wa'annan su ma sukan iya jawo iska ya gurɓace a cikin al'umma masu sauraron kada a sha'afa cewa ana tare ne da shirin tsaftar muhalli da ke zuwan muku daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran inda yau muke tattaunawa a kan gurɓacewar iska. akwai hanyoyi da yawa da zamu iya kare kanmu daga gurɓatacciyar iska a al'umma musamman zamu ga cewa yara dai kamar da kuma mata masu ciki da muke faɗa yawanci su ne yawanci yawanci a lokuta abubuwa suka yi tsamari su sun fi cutuwa kenan shi sa muke ake so in dai za a kare al'umma to wa'annan groups ɗin guda biyu a mai da hankali sosai a kansu a cikin abubuwan misali za mu iya ganin cewa ya kamata a ce kasashe su rage gurbatar iskar ta hanyoyin ta hanyar kokarin amfani da gejin da kungiyar lafiya ta bayyana da kuma yawan bibiyar yanayin iska da mutane ke shaka ya kamata kuma a a samu yawan kula da lafiyar yara ta hanyar rigakafi ilmantar da al'umma hakan zai iya sa yara su samu kariya na musamman musamman daga cututtuka irin sinimoniya da sauransu abu na uku kuma shine a rage sa yara su zama suna wurin da ake ayyuka da sinadarai masu illa misali kada ya zama an yi masana'antu kusa da makarantu ko kuma inda yara suke wasanni kenan kuma a gidaje kuma ya kamata a yi kokarin samar da abubuwan girki wanda ba sa fitar da hayaki sosai kenan To masu saurari ganin lokaci da aka ɗiba wa shirin nan ya kawo jiki a nan tilas zan ɗiga aya a cikin shirin namu na yau sai kuma nan gaba idan Allah ya haɗa mu. Yanzu a madadin kowa da kowa na nan rediyo Hausa VOH ni Fatima Mahmud da na tsara kuma na gabatar da shirin nake cewa wasu alaikum ku huta lafiya. to yanzu kuma sai shirin na maimacin yanzu kuma sai maimacin shirin na afirka a yau wanda kuka kuwa ji tun a daren jiya da fata sai zaga zama domin sauraron shirin ai sauraron lafiya Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau. Shirin da ke nazari ko tattaunawa da masana kan wani batu da dau hankali a nahiyar mu ta Afirka. To shirin a yau zai mai da hankali ne kan wani sabon rahoto da kungiyar kare hakkin dan adam ta kasa da ƙasa Amnesty International ta fitar inda ta nuna damuwa akan yadda makamai yaƙi kirar ƙasashen Turai ke fadawa hannun gungun kungiyoyin da ke kirari da sunan jihadi da ma mayakan sa kai a yankin Sahel. da fatan za a kasance a tare da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka tumarilla a wani rahoto da ta fitar kungiyar kare hakkin ɗan adam ta ƙasa da ƙasa amnesty international ta bayyana cewa gungun ƙungiyoyin da suka hada da rassan ƙungiyoyin is a yammacin afirka da kuma alka'ida da ma wasu ƙungiyoyin sa kai na amfani da makaman yaƙi ƙerar ƙasashen turai musamman sabiya sannan kuma kungiyar ta gano yadda kungun kungiyoyin ke safarar makamai to domin tattauna wannan batun shirin ya gayyato muna da menjo yahaya shinku mai ritaya masanin harkokin tsaro a tarayyar najeriya inda da farko na fara da shin ta sa game da wannan rahoton na amnesty international to wannan rahoto ne wanda ko ta baba babu makamai ne da ake shigowa da su mana daga kasashen turai musamman ka duba ai a afirka babu da ba mu da irin wuraren da ke kera irin waɗannan makaman da har za su isa a yada su a wasu ƙasashe dole ce ne daga turai suke fitowa kuma ko da makamai ne ake samo su daga wani baitul malin da wata gwamnatin kasa ta mallaka to dole ne daga ƙasashen turai ne a cikin waɗannan makamai misali duba da irin abin da ya faru a libya inda sakamakon farmakin da kasashen turai da amerika suka kai ma alin turan kasashen turai da su suka kai wa kasar libya da ya kuma da gwamnatin muhammad gaddafi inda sakamakon gazawa da ya yi na kare kasarsa ya ba da damar a buɗe Mejo ko za a kalli wannan gazawa ta gwamnatocin kasashen yankin akan abin da ya shafi sanya ido kan safarar makamai? amnesty dai ya zayyano kasashen da suka hada da faransa slovakia da kuma jamhuriyar czech a sahun gaba wajen safarar makamai a yankin sahel inda ta bukaci kasashen yankin da ma waɗanda ake baiwa makaman da su sanya ido sosai wajen yadda ake amfani da makaman shimanjo wannan kiran zai wani tasiri kuwa duba da yadda safarar makaman ke kara ta'azara a yankin to zai yi tasiri amma gwamnatocin ba su san da haka bane suna sane yanzu kamar yadda na kawo misali akwai kasashen da su in ba ana wannan rikici ba ba za su samu irin kilon biyan bukatunsu ba banjo sau tarin yawa ire-iren waɗannan gungun ƙungiyoyin idan sun kai har-haren su kan sojoji sukan kwasar makamai menene hadarin da ke tattare da a ce waɗannan gungun ƙungiyoyin na amfani da irin makaman da sojojin gwamnatocin yankin ke amfani da su kamar ta yaya kasashen wannan yankin za su yaƙi irin wannan safara ta makamai da ke fadawa hannun gungun ƙungiyoyi irin su is a yammacin afirka da ma alka'ida a yankin maghreb dole ne sai sun hada kai da kasashen turawa musamman abin da ya shafi su da suke sarrafa makaman kuma suke cinikanyar su don samun kuɗaɗen shigar su da biyan bukatun su na ɗaya kenan na biyu kuma su shugabannin kasashen afirka dole ne su haɗa kansu su zama kasa ɗaya jinkulalla ba ya kasance suna a warware ba don musamman a lokacin da amerika ta jagoranci a kawo kasar libya hari ba wani shugaban kasar da ya yi tunanin irin matsalar da zai auka irin yanzu da ake gani ta ɗauka kawai in jifa ta wuce kanka ta faɗa kan kowa ne to ya ci kasar mu'amar gaddafi amma ɓarɓashin yakin da shi da irin tasirin shi ta hanyar da bai kamata ba yake ta nasu kasashen wannan ya nuna kenan rashin haɗin kan da ya bada dama tun farko ba su kalubalanci kai wannan hari a ɗaya daga cikin kasashen su ba shi ma zai iya shafan su to bi amfani da irin wannan dama tun yanzu su jawo hankalin waɗannan kasashe na duniya ko da ta karkashin majalisar ɗinkin duniya ne cewa irin yadda ake kai wa kasashen su farmaki yana kawo musu gida wanda kasashe za a kai farmaki amma ya shafi sauran wannan kenan na biyu kuma ya kasance duk irin makaman da wata kasa za ta siya a cikin a san ina za su ce a san yaushe za a kai su a san waɗanda iri ne ko ba kuma da za a ce an san asirin wannan kasa ba don an san suna kare kanta ne amma a sarrafa makamai a fitar da su daga wata kasa ba a san inda za a je da su ba wanda da yawa irin adadin makaman da za a ce an kama a wasu wuraren shige da fice na kasa irin najeriya misali za ka ga abin mamaki ya ce kasar da wayannan kaya suka fito hukumomin su ba su san da wayannan kaya ba. tomanjo a wani batun kuma an samu wasu gungun kungiyoyin da ke ikirari da sunan jihadi a nan yankin yammacin afirka da suka yaba da abin da ya faru a kasar afghanistan inda kungiyar taliban ta kwace mulki ya kuma sana ake kallon wannan batu kuma kafin fitowar amerika a wannan yanayi ƙasar rasha ta faɗa tun asali cewa inda har muka je wannan yanki muka yi tsayawa mu muka gaza yin wani abu ake ganin kamar ba mu iya ba amerika take cewa ta iya to ga fili nan ga mai doki to daga ƙarshe abin da kuma ya faru kenan kasar rasha ba ta karya ba abin da 'yan afghanistan suka iya na wannan yanki nasu ba kowace rundunar soja ta duniya ba ne za ta iya maganin su ko da kuwa tsawon wani irin lokaci ne kuma murnar da sauran kungiyoyin jihadin suke ya nuna cewa sun fi gamsuwa kawai da irin mulkin wannan kungiya ta ta alka'ida ta yan taliban waɗanda su ne dama suka horar da irin sojojin da ake faɗan da su har ya kasance sojojin da su waɗannan manyan ƙasashe na amurka da turai suke ganin za su yi wani abu kuma ba za su yi a kansu ba. to ko wannan abu da ya faru a afghanistan zai iya zama barazana ga kasashen yankin yammacin afirka inda ke akwai irin waɗannan ƙungiyoyin. da iya zama haka ne saboda mafi yawan irin wannan kungiyoyi ana alakanta su da zumuncin da suke yi da irin kungiyoyin taliban kusan irin akida ɗaya ce take wanzar da su kuma a kan da suke fita wa'yansu ma da dama ana cewa sun da tsoron su ne da daurin su saboda haka karɓan wannan ƙasa ta afghanistan yana nuna cewa kamar irin wayannan yan kungiya sun samu wata ƙasa tasu da za su yi da ita a matsayin cewa su ma yanzu a faɗin duniya suna da kasar da za su fito ko da cewa kasa irin ta ce ko irin muradin da suke da a sauran yankunan duniya musamman nan afirka. Menjo Yahya Shinko mai ritaya kenan wani masanin harkokin tsaro a tarayyar Najeriya. to da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu amma dai kafin nan godiya dai ta musamman ga manjo ya shinku mai ritaya masana harkokin tsaro a tarayyar najeriya da aka ji mu da shi a cikin wannan shirin game da lokacinsa da ya sadaukar mana muka tattauna da shi a cikin wannan shirin a nan kuma ni hassan barka da na gabatar da shirin da ma sauran abokan aiki a nan radio hausa hajj nake cewa da ku a kasance lafiya thank you to kuma a nan zamu jarin zamun shirin gan lokacin da aka ɗibar mana ya kawo jiki a makamin kwana da ku ga takaitattun labaru mataimakiyar jakadan ƙasar iran a majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci majalisar ɗinkin duniya ta tilasta wa haramcin ƙasar isra'ila ta kawo ƙarshen keta hurumin ƙasar siriya da take yi tashar talabijin ta press tv a nan iran ta nakalto zahra irshadi mataimakiyar jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya tana faɗar haka a jiya talata a zaman da kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniyan ya gudanar dangane da matsalolin yankin asiya ta kudu irshadi ta kara da cewa hare-haren ta'addanci wanda haramtaccen ƙasar isra'ila take kaiwa kan ƙasar syria sun saba dokokin ƙasa da ƙasa suna kuma barazana ga zaman lafiya a yankin da kuma duniya gaba ɗaya ko a makon da ya gabata jiragen yakin hamci kasar isra'ila guda shida sun cilla makamai masu linzami 24 kan ƙasar syria amma garkuwar makamai masu linzami na ƙasar syria sun sami damar wargaza 22 daga cikinsu kuma babu wanda ya cutu da wa'annan hare-hare ministan harkokin wajen ƙasar iraki ya ba da sanarwar cewa za a gudanar da taron kasashe makwabta ga ƙasar a ranar asabar mai zuwa wato 28 ga watan augusta da muke ciki kamfanin dillacin labaran sputnik na ƙasar rasha ya naƙalto fuad hussein yana faɗar haka jiya talata ya kuma ƙara da cewa za a gudanar da taron ne a birnin bagdaza kuma an gayyaci ƙasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya taron da aka tambaye shi abin da ya sa an ƙi gayyata ƙasar syria hussein ya ansa da cewa ƙasar iraki tana da kyakkyawar dangantaka da ƙasar syria amma matsalolinta da manya-manyan ƙasashen duniya ya sanya sarƙaƙiya a cikin hulɗa da ita wannan shine taron ƙasa da ƙasa na farko wanda kasar iraki take shiryawa tun shekara 1990 kuma kasashe kimani goma ne za su halarci taron na bagdaza daga ciki akwai kasashen da suke makwabtaka da ita kasar iraki wanda suka hada da iran turkiya saudiya kuwait da kuma jordan gwamnatin tarayyar najeriya ta amince da allurar rigakafin cutar covid-19 ta sinopharm ta kasar china kuma za ta karbi allurar rigakafin cutar ta corona har miliyan bakwai da 7.7 daga shirin nan na hukumar lafiya ta duniya wanda ake kira covax kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto dr faisal shu'aib shugaban shirin samar da kiwon lafiya na farko ta ƙasa yana faɗar haka a jiya yawan wa'anda suke kamuwa da cutar ta covid-19 a najeriya dai suna ƙaruwa tun watan yulin da ya gabata kuma ya zuwa yanzu an yi wa mutane miliyan biyu ne kacal allurar rigakafin ta cutar corona wanda kuma shine kashi ɗaya cikin ɗari na yawan mutanen ƙasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran mataimakin kwamandan sojojin ruwa na ƙasar iran ya ce samar sojojin iran a yankuna daban-daban na tekuna a duniya wata matsala ce ga ƙasar amurka kamfanin dillacin labaran iran press ip ya nakalto rear admiral hamza kaviyani yana faɗar haka a lokacin buɗe gasar wasannin ruwa wanda ya hada da tseren jiragen ruwa na kasashen yankin asiya da tekun caspian a tashar jiragen ruwa na bandar anzali da ke arewacin ƙasar iran kaviyani ya ƙara da cewa a halin yanzu ya tabbata ga kasashen duniya kan cewa iran tana ba da gudunmawa mai yawa wajen tabbatar da zaman lafiya a tekun farisa da wajensa saɓanin irin farfagandan da isra'ila da ƙawayenta suke yadawa kaviyani ya kammala da cewa a halin yanzu jiragen yakin iran suna wucewa ta mashigar ruwa ta swiss canal ta ƙasar masar sannan ta shiga tekun mediterranean ta je har tekun north sea banda haka tana zuwa dukkanin tekuna masu muhimmanci a duniya a bangaren wasanni kuma an gudanar da bukukuwan buɗe wasan paralympic 2020 wato wasannin guragu da masu na ƙasa a birnin tokyo na ƙasar japan a jiya talata tashar talabijin ta habar a nan birnin tehran ta bayyana cewa an yi bukukuwan buɗe wasannin ne a babban filin wasanni na ƙasar japan da ke unguwar miji na birnin tokyo kamar yadda aka gudanar da wasannin olympic 2020 a cikin watan da ya gabata a wannan karo ma babu 'yan kallo a cikin filin wasanni na miji amma 'yan jarida wanda suka hada da 'yan rahoton gidajen talabijin na ƙasa da ƙasa da masu ɗaukar hotuna sun sami shiga don watsa hotuna da sautin abubuwan da ke gudana a taron an daga tucocin kasashe membobi a majalisar ɗinkin duniya gaba ɗaya a taron sai na ƙasar afghanistan wacce take fama da matsalolin siyasa. kuma a nan ne za mu yi kwana da ku gan lokaci ya riga ya riske mu sai a wani jigon za ku ji mu dauki sabon shirin amma kafin nan amma din wanda suka taimaka shirin kammala musamman ta tayar kan labaran duniya ni da na kasance tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma ana iya ci gaba da bibiyar shirye shiryen mu a mu na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya.